المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwana wata ashirin ga watan zulki'ida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka a birnin Madina wanda kuma shine ya dace da tara ga watan da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin da albarka na rijalin wa nisa'in haula rasul sallallahu alaihi wasallam ko wanda idan da ku manta ba za mu tashi ne akan shakhsiya ta goma sha uku shine abdullahi ibn mas'ud yau za mu karanta tarihin abdullahi ibn mas'ud mana yake cewa aqrabun nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa samta abdullahi dan mas'ud shi yafi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bin sa wa samtan da kuma bin hanya da tsari irin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce samt a larabci ana nufin annahu wa tariq annahu wa tariq wannan shine kandansa ana ce da shi sahibul alim أنا كرشي صاحب السياك والسوادي بولا كان دان عبد الله بن مسعود سنن عبد الله بن مسعود ابن باسل ابن حبيب عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب أرجو أرشين نصبت الكنية أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أنا شرشي أبو عبد الرحمن السلمي الهذلي عفوا أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة ما يفيس إتشي أم عبد أم عبد حتى سنة ما يفيس أم عبد كما يا شهرة ما أنا كنسة بسونا ما يفيتاسا أنا تيرشي ابن أم عبد من قال الله ما يكرش لأن سنة ابن أم عبد من جدا أم عبد إتشي wato umma abd ibn ah, binti abdurut binti abdurut haka sunan babanta shi ma abdurut imam zahabi yake cewa shi abdullahi dan mas'ud shine al-imam al-habr al-imam al-habr in an ce al-habr wato ne mai zurfin ilimin kenan kamar a ce baharul umma akan ce baharul umma akan ce habrul umma a canja kenan kamar bahar sai a ce habr kaga da bahar da habr duk kalmomin ɗaya ne ma'ana mutum mai kogin ilimi kenan faqihul umma shine mafi sanin fikir a cikin wannan al'umma al-makki al-muhajiri al-badari al-makki al-muhajiri al-badari dan makka kuma wanda ya hijira kuma ya halarci yakin badar ya halarci yakin ya daɗe da musulunta yana daga cikin sahabban da suka fi kowa musulunta da wuri shi abdullahi da mas'ud qadimul islami bal ma dai ya musulunta tun kafin umar ibn khattab ya musulunta ya riga umar dan khattab karban la ilaha illallah kuma shi ne ya fara bayyana karatun alkur'ani a garin makka gaba ɗaya bayan manzon allah lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa alqur'ani din ana ta jin tsoron yaya za a yi karatun ma a yi karatun ma a maka ma a ji abin masifa ne sai Abdullahi dan mas'ulu ce ya manzo Allah kai min izini ni zan je in karanta musu qur'ani annabi ya ce ina jiya maka tsoron abin da zai biyo maka baya yace ni dai kai min izini ka bani dama manzo Allah ya masa izini ya je ya samu taron mushrikai na makka a ka'aba ya je daidai makamu ibrahim ya hau kawai ya ɗaga sauti ya ce bismillahir rahmanir rahim daman makarantar qur'ani ne yana yin bismillah nan kai sai ya ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu zai kai zai ta karatu ya ta karatu suka yi shiru suka saurari saboda larabawa ne in an ce ar-rahman sun san me ake nufi aka ce allama al-qur'an sun san me ake nufi allamahu al-bayan khalaqa al-insan sun san allamahu al-bayan sun sani aiko suka rufa shi mala suka rinka gaggawar Allah nan an yi shi an azabtar da shi sosai to amma dai wannan matsayin ya gare shi ne na farko da karatun qur'ani dai bayan na manzon Allah sautin wanda aka fara ji a makka dai na Abdullahi da Mas'ud ne malam ce man huwa ibnu mas'ud yani ne Abdullahi da Mas'ud innahu al-imamu al-habr shine babban malami kamar yadda ake ce da abdullahi dan abbas habrul umma to shi ma abdullahi dan dan mas'ud ana ce da shi habrul umma faqihul umma Abu مثلا فقه مولى الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري كان من السابقين الأولين yana cikin mutanen farko da suka riga kowa shiga musulunci wa minan nujaba'il amilin kuma yana daga cikin annujaba in an ce annujaba ana nufin wato manya-manyan mutane da suka ɗauki nauyin larurorin al'umma kasan akwai mutanen da su kullum rayuwarsu ba ta su ce ta zame su ba yaya za su taimaki mutane wasu malamai suka ce mutum arba'in ne a cikin wannan al'umma ɗin annujaba to yana daga cikin annujaba il-amilin al-mashghulina bi amlin afqalil khalq kenan waɗanda suka shagaltu da ɗaukar nauyin al'umma hidima na abota tausayi ashabu shafaqati wal rahmati wal halal annijaba usuru masu tausayi da jin ƙai da ainihin wato a ta ƙoƙarin taimaka mutane kullu rayuwarsu tunaninsu ya za su taimaki al'umma su ne kuma alkurama ashabul fitrati salima mutane ne masu karamci masu arrahmatul fitriya rahama wanda haka Allah ya gina su da jin kai su kai rayuwar su jin kai ne a abin nan su a rayuwar su Allah da masu a cikin su da badran wa halarci yakin badar wa hajar al-hijra ne kuma yi hijran nan guda biyu zuwa habasha garin shi kenan ko a wanda annabi ya tura su hijira ta farko hijira ta biyu وكان يوم يرموك على النفر رانا يوم يرموك yana cikin wato masu raba kyaututtuka annafal ana nufin al'ata ya ce waɗanda suke suke suke suke rarraba ganima da kuma abin da ake samu na ribar yaƙi in ka je ka kashe kafiri takubbansa zinarin da ya ado da shi wane ne wane ne wannan dukiyar da ake samu suna ke cin shi nafi to sai ne aka sa manya manyan suke kula da wannan malam ce da manaqibu ghafira yana da wato manatu daraja daraja masu tarin yawa ba kaɗan ba wanda wannan wuri da zai bari a faɗa ba rawa ilmin kasira ya yi riwaya ilimi mai yawa أسلم يا مسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم يا مسلم تتنكا هم ذا الله شجا دار الأرقم كن سنجي شجا دار الأرقم هنا تشكين أبو يا لفرقود أكي مسلم دار دار الأرقم ابن أبي الأرقم wannan gida da sabai suka zauna ake zaman wato kadaici zaman yaya za a yi zaman abin tausayi zaman maraici to tun kafin annabi ya shiga wannan wurin da shi ya musulunta mana da su aka yi shirye shirye ya za a shiga gidan bara arkan din mashahida mashahida kullaha ya halarci dukkan yaƙuƙuka kuma duk yaƙuƙuka alhamdulillah Allah dan mas'ud da shi aka yi har na bayan annabi ma irin siyar mai kuɗin wannan duk bayan annabi aka yi da shi aka shiga manyan nan yaƙuƙuka da aka ba manzon Allah duk da Allah dan mas'ud aka yi فكان صاحب Birri rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma din ma abokin sirrin annabi ne duk da ya shahara cewa Hudayfa ibn al-Yaman shi ne yake da wannan kandi sahibu sirrin nabi ba abokin sirri na annabi ma'ana idan annabi zai sirranta wani abu su yake kira to Abdullahi dan mas'uliya cikin waɗanda annabi yake kebancewa yayin sirri da shi kaga wannan matsayi ne wa wani alaihi wa tuhuruhu fi safari shi kuma Allah dan mas'udai shi ne mai rike abin shimfidar annabi misal kamar filo kenan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai sa a kansa ya dan yi matashin kai da shi idan ya yi tafiya abdullahi dan mas'ud shi yake riƙewa yana cikin masu yi annabi hidima kullum yana tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hatta aswakin annabi shi yake riƙe ba ya barin manzo Allah sa aswaki a gihu idan manzo Allah gama gojewa sai ce ka rige sallallahu alaihi wasallam wala alai shi ne sahibin da alaihi shi yake riƙe takalmar annabi duk inda manzo Allah zai ji in za ka nemi takalmin shi to yana hannun dan matsayi aka ce takalmar ma na manzo Allah dan ma kada ma ya riƙe wani ya zai ce ka hannu ma rike ka san da yake yi in ya ko sai so ko su sai sun yi nan dan kansa haka da sauko ɗaya nan gudun da sauko ɗaya nan gudun haka haka yake rigewa da ku gane ba ga haka yake sahibin da alayhi duk inda annabi annabi yana cire kafarsa zai ɗauki tagalma ruwan alalan annabi shi ne tahur ruwan alalan manzon Allah shi yake dubowa safari a tafiya ɗebowa في السفر أتفيها وأنه لا أدري كواتم دعنا wanda yake shiga جاهي yanzu kai yanzu ka duba da aswaki simple abu da kai za ka jefa amma saboda girman manzon Allah ba zai bari ba annabi ya rike aswaki ba yana gama sai karɓa ya rike gyara shi ya rike mai takalma ya rike mai komai shi ke rikewa kuma abin mamaki za ku ji sifar saurari ke nan gaba kaɗan وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ya yi kama da annabi wajen shari'a ta sa musantihi da kuma irin bin hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam an ce asamtu allahu wa tariq kamar da muka faɗa kana khafifan lahani mutum ne wato mara kiba shine khafifan laham mai karancin naman jiki bai da ba likutun mutum ba ne. siriri ne iyakar siririta lahilal badan mai karamin jiki ba sa akwai mutanen da za a su yan kanana ne mutum ne ke amma shi yana da karamin jiki Daƙiƙar sakai ne yana da siririn ƙwauri ma'ana ƙwaurukansa yan kanana ne sirara sangali haka haka kuma shi Allah ya ga dama shi bai bashi ya zama mai kiba ba ko ka gan shi tabus haka ko ka gan shi dogo ko kuma ka gan shi ne mai cika ido kuma gajere kuma Allah ya shi gajere kuma ga gajarta ga siririta ga rashin kiba ga kuma ƙaurinsa kaurin kamar zai kari aka ce ya zo a riwaya wata rana ya hau wato bishiya da ya sai sahabbai suka ga ya hau kan reshe reshe ne faɗan ƙarami wanda ya kamata mutu ya reshe ne ya karyo da shi <laughs> amma Abdullahi Ɗan Mas'ud ya hau kan wannan reshen kan sai yana ta nilawa da shi sai sai sai ta fito baya kuma ma baya barin ƙwarin ya fito don baya so a gani saboda sirrin yin ne da shi Allah ta'ala rufe shi yake saboda wata rana wani ya gan shi da wando haka ya rufe gurin sai ce haba dan mas'ud ka ɗage ka ɗage ka ɗage wandon ka mana ai abdullahi dan mas'ud din ne kan yace da mutumin ya ga yayi isbali ya ga wani ya sake wandon shi zamu ga mu karanta sai mana ya sake wandon sa ya wuce idan sayo sai shi abdullahi dan mas'ud sai ce mana ka ɗage wandon ka mana ka da shi irin na sunna sai shi ma wancan din sai ce dan mas'ud kai ma ka ɗage ka mana ba wai ya sauke bane ya ɗage shi din amma bai ɗage shi can gaba da irin rabin ƙorin ba yace ka ɗage na ce yace kai ma ka ɗage sai ce ni ai ka san abin da ya san na abin nan dawa <laughs> Allahu akbar mutum ne wanda yake gaskiya halittarsa daban ne to da sabon rigar shi suka gan shi akan reshen bishiyar yana ta yana ta rike haka sai suka sai kafa sai ta fito suka yi ta dariya suka yi ta dariya suka yi ta dariya shi ne sai da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadhakuna ala ibn mas'ud yanzu dariya kuke wa Abdullahi dan Mas'ud atadhakuna ala saqi Abdullahi bin Mas'ud dariya kuke akan kaurin Abdullahi dan Mas'ud dan kun ga sirri ne ki to wallahi ya fi ya fi abu kaza ujira na tashi alƙiyama inda za a dora wannan dan kaurin Sandalin da za a sa shi da gani in aka auna shi to ya wuce tsammanin ka a wajen nauyi ranar tashi alƙiyama annabi ya yi bin shi a da ibn ce ga shi yana da kuma Allah gashi yana da ɗan dan tumbi haka yana da ɗan batan abin al batan ji ibn al musayyib kenan yana da ciki mai ɗan girma wata rana Umar ibn Khattab yana yi masa barkwanci sai shi abdullahi dan mas'ud sai ya zo iya tahowa sai sai umar sai ke masa wasa sai ke masa dariya shi ma sai abdullahi dan mas'ud din sai ke gaya wa sayyidina umar maganganu haka yana bashi dariya suna da iya barkwanci wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan sai kuma abin da suka gama sai abdullahi dan mas'ud sai ya ce to shi zai tafi sai juya tafi juya wannan zai tafi sai umar ya fashe da dariya sai ce gashi nan dan tulis da shi amma sai ilimi mutum ne dan tsakwan da shi bai kai ya kawo ba amma ga ilimi Allah ya bashi ilimi wato wannan ilimin da Allah ya bashi sai ya kawar da wannan halittar karancin halittar da yake sai ya zama ana girmama shi ba tare da ana lura da halittar tashi ba yanzu kai inda ba dan Allah ka ji a tarihi ba za ka taba tsammanin haka da Abdullahi dan Mas'ud yake ba dauka za ka wani mutum ne mai cika ido to amma haka yake fa dan karami in ka ganshi sai ka ce yaro ne karami sai ka ce yaro ne karami bai kai ya kawo ba amma haka Allah ga dama to abinda malamai suke faɗa irin wannan haka Allah yake duk dan adam bai cika goma ba tare yake sai ga ya baka ilimi ya baka ilimi amma sai ga ya barka da wani abu kuma in kana da wancan ko to sai ga baka da wannan kuma in ya baka mulki ya baka mulki sai ga kuma wani lokacin ya barka cikin jahilci kuma baka da rabo a cikin ilimi ko ya baka dukiya baka dukiya sai kuma ka gabi baka mulki ba ga kudin kana ta neman mulki amma Allah bai baka ba sai aka danka da kudin ka dai wani kuma Allah zai hada masa ga kudin ga mulkin amma zai raba shi da wani abu ya ba shi kudi ya ba shi mulki amma ba zai ba shi ilimi ba wani kuma zai ba shi zunzurutun ilimi amma ya koya masa zunzurutun talauci haka iya take kai ma ka duba za ka kana da wani abu amma ba ka da shi wani Allah ya ba shi ta amma kuma Allah ya bashi rayuwa cikin kunci talauci babu wani Allah ya bashi hanyar da zai yi wa mutane su samu kuɗi amma shi kuma bai samu kuɗin ba iya da hanyoyi da zai taimaka a yi wannan a yi wannan a yi wannan amma shi kuma bai da shi bai samu ba kuma ta sa mutane da yawa sun samu arziki da yawa amma shi kuma har yanzu yana cikin talauci haka Allah yake bayan shi وكان من min الناس nasi saudan amma fa duk da haka duk da haka shi ya fi kowa kyakkyawan tufafi kuma insha Allah a hakan in dai cikin mutane to ya kowa kyau kuma wato wannan larurar da ke tattare da shi sai ta sa kuma yake yin ado ya sa tufafi mai kyau da zai rufa kansa asiri da min yi nasi nasiriha turare ko in dai dan mas'udi ya wuri to dole ya zama kowa dan shi waliya ya al-kufa ya jibinci alƙalanci a kufa an ba alƙalanci a kufa wa baitul mali da kuma baitul mali dukiyar ƙasar kufa gaba ɗaya garin kufa mai umar a zamanin umar wata rana ne umar ibn khattab ya aika shi ya tura shi ya ce ya je shi ya naɗa shi wannan shugabanci kamar yadda zamu je karanta nan gaba wa sadran min khilafati usman da kuma farko shine sadran farkon khalifancin sayyidina usman duk shine yake jibinta wannan lamari ثم سار إلى المدينة سنة يتفي المدينة فمات بها أبناء المسؤول يتفي المدينة يموت أكل سنة 32 شكرة 32 أو تريار أكتشي أشكرة تا 33 wa dufina bil baqiya kuma an binne shi a baqi'ul gharqabi wannan makabarta ta Madina ta kusa da masallacin Annabi yana nan a ciki dan Mas'ud wa huwa ibnu bid'in sittin yana da shekara 60 da wani abu kamar yadda ya zo a cikin sirr alamin nubala fada'iluhu bawa Allah na yana da falala da yawa na farko dai kun ji mun ga muku daman cewa yana cikin masu yi annabi hidima ko to abinda na manta ban faɗa mana ba daidai da wanka idan manzo Allah ya zo yi to shi yake sutunci annabi kamar misali an zo wani wuri annabi yana buƙatar wanka to sai dan mas'ul shi zai dauko tsumma ko ko ganye ko wani abu da zai kafa ya yi annabi sutura ya tsaya kuma ba zai bar kowa ya wuce ba gashi dan narayi duk wanda zai tuntun zai bi shi ya ce dakata Allahu akbar ko manzo Allah yana son sa sosai yana kaunar manzo Allah yana kaunar Abdullahi dan Mas'ud kamar da zamu karanta anan kuma yana tafiya tare da manzo Allah aka ce idan yazo yana tafiya tare da Annabi saboda kaunar Annabi da yake yi wani lokacin sai yana tafiya a gefen manzo Allah yana ta dubawa gashi dan karami ba yana duddubawa wani lokacin ya wuce gaban manzo Allah ya sauri wani lokacin ya zo ta bayansa wani lokacin ya zo gefen shi kana yamshi amamahu wa khalfahu duk yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan duk dan girman manzon Allah shi ne fa yake tayar da annabi an zo tafiya an annabi yana bacci shi ne shi kadai ke zata shi su bai sun sallama masa idan misali an kwanta lokacin tafiya yayi manzo Allah yana hutawa to ba kowa yake zuwa zai tashi manzo Allah ba to shi shi ne na kusa da annabi shi ne zai je tashi manzo Allah kuma kar ka ga irin ladabin da ake yi lokacin da ta da annabin ba a cewa komai da haka wannan mutum yana da falala da yawa عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة تباركوا ya ce in kuna son qur'ani ku karɓe shi daga mutum hudu cikin sahabbai na min ibn mas'ud sai aka fara irgawa duk wanda yake son qur'ani to ya karbe shi daga bakin dan mas'ud dan gangaran ne akan qur'ani ya daga tuta an daga masa tuta aya ne a cikin qur'ani yana da qira'a ma tasa da irin su ubayy bin من يمن mahaddata makaranta qur'ani kenan da irin سمع mu'azu jabal in an ce mu'azu dan jabal to ka tuno qur'ani kawai da salim maula abi hudayfa da irin su salim maula abi hudayfa wannan hadisin ne kuma yana nan cikin sahih bukhari da musulmi. ɗan uwana musulmi waɗannan mutanen a cikin sabbai in dai magana qur'ani ne da saninsa hadda ta sa shi kira'o'insa da wane ne aka faɗi wannan to sai kai fatiha inda annabi ya ce duk wanda ma zai koyi karatun qur'ani in yana so ya karba daga waɗannan mutane. abdullahi dan mas'ud ubay bin ka'ab shi fa ubay shine wata ran da Allah ya yana yin sallah sai sai sai yayi kara ya je ya dawo ya dawo ayar bata zo ba mu'jiza ne ta qur'ani tana iya samun kowa ta annabi kuma sahabbai suka kasa tuna masa ya kai ya kawo kai ya kawo kai sai annabi ya koyi a haka bayan an sallama sai annabi yake cewa a masallacin nan babu irin su ubayyu ne da salam ina su ubayyu ubayyu kuma yana nan a zaune tsawon gaba yace gani ya manzon Allah ya ya kafa gyara mun ba lokacin da na tsaya yace ya manzon Allah kwarjininka kwarjininka ya hana ni in iya tuna maka to annabi ya ba shi shaida cewa in yayi kara a cikin qur'ani shi wannan ubayyu din ya tuna masa ai kaga ya cancanta a ce sahibul qur'ani ne wasu معاذ بن jabal في kenan كلام qur'an misalin maula abi hudayfa Allah ya يرضى da su duka shi abdullahi dan mas'ud shine na farko a cikin hadisi in kun lura ko shine annabi ya fara cewa a gurin shi Umar ibn Khattab ya tura shi kufa saboda iliminsa iya da ilimi ya tura shi kufa yake cewa mutanen kufa in kad ba asu amma rabin yasir amiran ni ya turo ku amma dan yasir a matsayin amirin ku shugaba wa abdullahi bin mas'ud mu'allima ga abdullahi dan mas'ud ku ya turo shi a matsayin malami sai fito a malami sai fito a malami wa waziran kuma ya zamanto waziri ne Shi ne wazirin wannan ammar bin yasir yace faqtadu bihima wa ati'u yasma'u kun kori da su ku musu da'a kuma ku ji abin da suka gaya muku sai da Umar ne ya naɗa shi wannan ya ba shi wannan kambe da wannan matsayi dan Mas'ud wa Ali bin Mas'ud an yace daga Abdullah dan Mas'ud kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ai qatadu bil ladaini min ba'di min ashabi Kuyi yi koyi da waɗanda za su zo bayana cikin sahabbaina abubakar wa umar ku koyi da abubakar da umar annabi ya umarce mu da mu yi koyi da abubakar da umar kada wani ya zo ya zagi abubakar da umar ka yarda da shi a'a manzo Allah ce kuyi koyi da abubakar da umar wata bi hadi ammar ku shiryu da shiryar ammar bin yasir shi yasa ayi umar ya tura shi kufa yace ya zama wato amir wa tamassaku bi ahad min mas'ud ku lura riko da karantarwar abdullahi dan mas'ud da dukkan abin da ya umarce ku da shi da sunna tasa da addininsa shine bi ahad min mas'ud radiyallahu ta'ala an wannan hadisi ingantacce ne imam tirmidhi da ibn majah suka da shi kaga anan annabi ya kira shi ya ce an riko da abin da ya zo da shi wa ana abdurrahman bin yazida riwaya ta zo daga Abdurrahman ibn Yazid qala yace ataina Huzaifa mun zo gurin Huzaifa fa qulna hadisna bi aqrabin nas min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa dalla da Allah ka ba mu labari wani mutum ne ya fi manzon Allah kusanci ya fi kusanci da manzan Allah kai wajen shirya da kuma dal nan ce dal wato wanda yake nuni akan hanya ta daidai فنأخذ عنه ونسمع منه مكربي رواية دغريش مسوراني إلمي أو جنسا قال كان أكرم الناس حبيا ودلا وسمتا برسول الله ابن مسعود idan za ke cewa a gaskiya cikin sahabbai wanda fa kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen shari'a da ainihin nuni akan hanya ta gari da kuma bin a tafarki na ƙwarin na manzan Allah sallallahu sanshi ne shine Abdullahi da Mas'ud hatta ya tawara min minna fi baitihi yana kuya ba a ganin a gidan shi yakan je ya kuya a gidansa shi Hudayfa shi Abdullahi dan Mas'ud ya kuya a gare mu saboda matsayinsa da darajarsa bai so ma a san shi ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عبد أن ابن أم عبد حقيقة وطن بسكي حدث مغانا ما سوريكي واتكين سابقا النبي صلى الله عليه وسلم سنسان شوى ابن أم عبد عبد الله بن مسعود هو أقربهم إلى الله زلفا shine yafi kowa kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an ce zulfa ana nufin alqurba kenan shi ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah su sahabbai sun san wannan saboda mutum ne ta da tsoron Allah da ibada wa ana billahi bin mas'ud ya zo daga Allah ibn mas'ud Allah Abubakar wa Umar basharahu Abdullahi ibn Mas'ud ce da Abubakar da Umar sun yi masa bishara Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya faɗa man ahabba an yaqra alqur'ana haddan kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati qira'ati ibn ummi abd wanda bi yake so ya karanta alqur'ani baka da baka kamar yadda aka saukar da shi ba wani canji to ya karanta a bisa qira'ar ibn ummi abd shine qira'ar abdullahi dan mas'ud na ga mana cewa ummi abd ita ce mahaifiyarsa manzo Allah ya rabe shi da wannan kuma ya nuna cewa makarancin Qur'ani ne hadisi ne sahihi na Ibn Majah Albani ya inganta shi a cikin sahiha ta sa shi allah dan Mas'ud ne ya kasance yana cikin mafiya mutane kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a sannan ga saukin karantarwa aka ce karatunsa saukin fahimta radiyallahu ta'ala anhu kuma yana da daɗin zamantakewa duk wanda ya yana da dan mas'ud zai ji daɗi ga tsantsenin kuma iya da tsantsenin duniya ba mutum ne mai kwaɗayin duniya ba bayi da kwaɗayin abin hannun mutane Allah bai bashi wannan ba sam sam sam wannan shaida sahabbai da suka yi a kansa ahsanu khuluqan arfaqu ta'aliman ahsanu mujalasatan ashaddu wari'an duk sifar Abdullahi dan Mas'ud ne yana da kyau yan uwanka da suke zama da kai su ba da shaida a kanka irin waɗannan abubuwan to a awa ne alhamdulillah yana da kaza a faɗi alheri a kanka ka yi ƙoƙari ka yi abu mai kyau dan mala'iku suna rubuta shaidar da yan uwanka musulmi suke a kanka abu na biyar yarhamukallah innaka min mu'allam كانت بداية معرفة عبد الله بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم لها قصة يرحمك الله من يتشاء تشاء الله ما رحمة إنك غليم كي لا تأنيار تنكرني رني شين غليم تصدير من غلام غليم مؤلم أما أنباك إلمي لا ga karantar jiki ga ilimi farkon samun ilimin dan mas'udu ko kuma farkon sanayyar abdullahi dan mas'ud ga manzan Allah wannan abu yana da wata kissa wani abu ne ya faru gashi nan za mu karanta an ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa kuntu ar'a ghanaman li mata bin abi mu'ayt wata rana na je ina kodago ina kiwon tumaki na wani mutum mai suna uqba ibn abi mu'ayt ka duba matsayin wannan bawan Allah ka malam mutanen nan malam subhanallahi alazim wato lamarin sa bane yanzu ka duba ku duk abin da ake faɗa falalar sa amma zai yake in je in kiwon dabbobi a biya shi